Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballa tare da Baba Yakub Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a bakwai ga watan Janairu na shekarar 2022. A cikin shirin namu za ku ji cewa al'ummar jihar kano da ke najeriya na ci gaba da jimamin mutuwar wasu mashahuran manyan mutane a jihar a jihar zamfara najeriya kuma dubin wasu yara masu garkuwa da mutane da wani mai cin naman mutane ta cika kama kowace ranar juma'a yau ma awal garba na tafa da rahoto na musamman da kuma labaran wasanni to amma kafin nan ga baba yakubu da labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma keri. A yau Juma'a shugaban kasar Kazakhstan ya faɗa a wani jawabi da ya ta talabijin cewa ya umarci jami'an tsaron ƙasar da su harbe su kashe ba tare da gargaɗi ba a kokarin sa na kawo ƙarshen zanga-zangar injinin gwamnati. Shugaba Kasim Joma Tukayev ya ce wannan rashin hankali ne ma ya tattauna da masu zanga-zangar wanda ya kwatanta da miyagu kuma masu kisa. shugaban na kazakhstan ya ce rundunar kwantar da tarzoma ta kasar rasha tana cikin kasar bisa bukatarsa domin aikin tabbatar da tsaro na wucin gadi tun da safiyar yau juma'a shugaban kasar ya faɗa a wata sanarwa cewa galibi an maido da doka da oda a kasar da ke asiya ta tsakiya bayan tashin hankali da mako guda hukumomin kasar sun shawo kan lamarin amma har yanzu 'yan ta'adda suna amfani da makamai kana suna lalata kadarorin 'yan kasa a don haka wajibi ne a ci gaba da murkushe 'yan ta'addan har sai an gama da su kwata-kwata a cewar sanarwar shugaban kasar kamfanin dillancin labaran reuters ta ce har zuwa safiyar yau juma'a ana jin karar bindiga a albati birni mafi girma a kasar adadin kamuwa da covid-19 a fadin duniya ya haura miliyan 300 sai dai ya ɗauki sama da shekara guda kafin adadin ya kai miliyan 100 kana ya ɗauki watanni biyar kacal ya kai miliyan ɗari uku yayin da duniya ke fama da nau'in cutar na omicron mai saurin yaɗo nau'in omicron ya gallaza wa likitoci da marasa lafiya a birnin london lamarin da ya tilasta wa gwamnati tura sojoji ɗari biyu ciki har da likitoci arba'in zuwa asibitoci a birnin na london masu sukan lamirin ma'aikatar kiwon lafiyar kasar sun ce yawan yaduwar omicron ya fallasa rauni da sashen kiwon lafiyar ke fama da shi gwamnan jihar virginia ta yamma a nan amurka ya fada a jiya alhamis cewa omicron ta ankarar da shi ya nemi izini daga cibiyar yaƙi da cututtuka masu yaɗo ta amurka da ya ba da rigakafin covid-19 na cikin hudu ga mutanen jiharsa masu shekaru hamsin da waɗanda suka haura hakan ya zuwa safiyar yau juma'a ma'aikatar kiwon lafiyar indiya ta sanar da sabbin kamuwa da covid-19 da 117,100 sai dai hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who ta ce sabon nau'in coronavirus da aka gano a faransa ba wani abin daga hankali ba ne a yanzu firaministan cambodia hun sen yana ziyara a myanmar akan abin da ya kira tafiyan maido da zaman lafiya bayan juyin mulkin sojoji na ranar 1 ga watan fabrairu amma masu suka suna ganin wannan ziyarar za ta karfafa juyin mulkin ne kawai wani bidiyo da aka ɗauka kai tsaye ta shafin hunsan ya nuna yadda jama'an myanmar suka tarbe shi bayan ya isa babban birnin ƙasar Fatahu da safiyar yau juma'a ita ma ma'aikatar yada labaran ƙasar ta ba da labarin isarsa shi hunsan don kansa wani mai mulkin danniya ne wanda ya ƙere akan mulki shekaru 36 kana yana matsawa harkokin siyasa lamba a cambodia shi ne shugaban wata ƙasa na farko da ya kai ziyara a myanmar tun bayan hambarar da zababbiyar gwamnatin ausan suci kasar cambodia ce ke rike da shugabancin kungiyar kasashen kudu maso gabashin asiya ta asiyan na karba-karba kana hussein yana shirin ganawa da shugaban myanmar janar mai auhilan domin karfafa matakan zaman lafiya guda biyar da kungiyar kasashen ta asiyan ta shirya wa myanmar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masana kiwon lafiyar jama'a sun cin rigakafin covid-19 mai rausa da masu nazari na amurka suka kirkira kuma ake yin sa a indiya ka iya taimakawa magance matsalar daidaito wurin raba rigakafin da ya sa annobar ta daɗe tana addaban miliyoyin mutane a kasashe marasa galihu da ke jiran rigakafin kwanan nan indiya ta ba da izinin gaggawa ga rigakafin wanda ake kira covavax da ya dogara da fasaha ainihi ta abinci mai gina jiki kamfanin hyderabad biological e wanda ya aiki tare da cibiyar rigakafin asibitin yara a texas da kwalejin kimiyya ta balo da ke houston texas ya ce zai yi allurai miliyan 100 daga wata mai zuwa kuma yana shirin samar da allurai biliyan ɗaya a duniya ya riga ya samar da tarin allurai miliyan 150 har yanzu ana iya ba da ɗan lokaci kafin yi wa mutane allurar ta covivax sai dai hukumomin indiya ba su riga sun kara shi a cikin jerin rigakafin da ake amfani da su a shirin ba da rigakafin kasar arhan rigakafin ya sa yana samun kulawa sosai ko da yake nau'in cutar na omicron mai saurin yaɗo ya haska akan karancin allurar rigakafi a cikin kasashe da dama kana ya kara bukatan wasu kasashe da ke neman yi wa al'ummarsu karin allurar a ƙarshe jami'an ƙasar kamaru sun karu da ɗaruruwan musulmi da kirista a babban birnin ƙasar yawunde domin yi wa ƙasar addu'o'i yayin da take ɗaukar nauyin bakoncin gasar cin kofin nahiyar afirka babbar gasar afirka da kamarun take daukar nauyinta tana farawa ne a ranar lahadi inda kungiyar 'yan awarin yankin gabashin kasar na masu amfani da harshen ingilishi ta lashe takobin kawo tsaiko ga wasannin 'yan sanda sun ce 'yan tawayen sun dana bam a ɗaya daga cikin garuruwan da za a yi wasannin amma babu wanda ya jikata a cikin sama da malaman musulmi da na kirista 60 da suka halarci taron addu'o'in akwai babban limamin krista na birnin yawunde jean mbraga wanda ya roƙi allah ya tabbatar da zaman lafiya a lokacin wasannin shi ma babban limamin babban masallacin yawunde imam suleiman buba ya roƙarwa ƙasar kariya daga tashin hankali a cikin harshen larabci. A gaida Baba Yakub Makeri zai karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu. Dubin dubatar al'umma musulmi ne suka halarci sallar jana'izar mashahurin malamin ilimin hadisi na Kano, Dr. Ahmad Muhammad, wanda ya rasu a yau Juma'a. Yanzu haka dai al'umma daga sassa daban-daban na Najeriya da yankin nahiyar Afirka ta yamma na ci gaba da alhinin rashin wannan malami daga Kano Muhammad Ibrahim Kuri ya aiko mana da wannan rahoto. Mai shekaru fiye da tamanin Dr. Ahmad Muhammad Ibrahim Bamba tsohon malami ne a sashen ilimin Arabiya na Jami'ar Bayar Kano tun bayan kammala karatunsa a Jami'ar Islamiyya da ke Madina a kasar Saudi Arabia. Ya shahara wajen koyar da littattafan hadisai na Bukhari da Muslim kuma ya rasu a yau Juma'a asibitin koyarwa na Aminu Kano kana daga bisani aka yi masa sallah a masallacinsa da ke unguwar tudun yola a birnin kano bayan idar da sallar jama'a sunana jamila ahmad muhammad rashi ne ga kowa da kowa da mu sa da kuma al'umma ga baki daya to la mutum ne mai son jama'a mutum ne mai son yi wa addini hidima mutum ne mai son taimaka wa kowa da kowa sunana intisar ahmad muhammad duk abin da allah ya shi ne fatan mu allah ya ji kansa allah ya masa rahama allah ya duba bayansa wasu daga cikin 'ya'yan marigayi marigayi shek Dr. Ahmad Muhammad kenan. Dr. Zahra'u Muhammad Umar kwamishinar harkokin mata ta jihar Kano na cikin ɗaliban malamin. Allahumma gfir lahu warhamhu wasa madkhalahu wa thabbithu inda mas'ala mun gode Allah mun gode Allah Allah ya ji kan malam ya gafarta masa mun yi rashi babba duniya ma ta yi rashi saboda shi rayuwarsa kawai abin da ya dogara ya gaya muku cewa ku ba Allah ku ji tsoronsa ni ɗalibarsa ce tun ina karama wurinsa na koyi hadisi da abubuwa da dama na rayuwa ba abin da zan ci sai dai Allah gafarta masa. Sheikh Ahmad Muhammad shine na shida a jerin mashahuran mutane da Kano ta rasa a cikin ƙasa da watanni biyu da suka shuɗe. Kuma har ma Alhaji Bashir Hayatu Jantile guda cikin masu hari a Kano ke cewa. A cikin wata biyu a rasa wani ilimin mutanen akwai tashin hankali. ki Ahmed Bamba wanda duniya ta da shi masanin hadisi ne. Buki Bashir Tofa gogaggen ɗan siyasa a tajiri mai taimakon al'umma dubu a dogara gogaggen ma'aikacin gwamnati wanda har yanzu a ɗauka shawara zuwa gurinsa Musa ni Harun Daura a tajiri mai arziki wanda jama'a suke morarsa sarkin bai kuma kowa ya sani a ƙasa su ne iyaye so da haka ta addu'a ba abin da ya kamata a yi domin ba za a iya mai da kamar su ba to in irin wannan ta samu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una shine maganinta Allah gafarta musu sai dai malam Ibrahim Ado Kurawa masanin tarihi kuma mai rubuce-rubuce yayi tsokaci kamar haka dole a shiga damuwa amma kamar yadda muka sani shi Allah tsarinsa shine tsari ba wanda zai tabbata kuma dukansu sun shuka alheri wanda zai biyo baya da wani alheri. to saboda haka ka ga abu ne wanda yake na tafiya Allah ya kawo shi kuma bayan da za ka yi da shi amma kuma Allah ya mana tanadi na cewa akwai wanda za su ci gaba da wannan aikin to saboda haka ba mu ji daɗi ba amma kuma alhamdulillah Kano yadda ta fice a duniya ba wai Najeriya ba saboda kaga duk mutanen nan fitattu ne a duniya kuma Kano yau shekara 500 haka take tun lokacin da Leo Africanus ya zo kano haka ya ganta ita ita ita ta uku afirka to har yanzu mu ne gaba a najeriya idan kana magana mutane masu ba da gudunmawa an ka duba tarihin malam aminu kano murtala ga ga su wa'annan gwarzaye to saboda haka dama mun saba kuma allah zai kawo mana wasu da fatan allah ya ji kansu ya gafarta musu baki daya mahmud ibrahim kwali muryar amurka daga kano nigeria a gaida mahmud ibrahim kwari Za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya, inda dubu ta cika ta wani da ake zargi matsafi ne kuma mai cin naman mutane da kuma wasu yara uku masu garkuwa tare da kisan mutane. Bayan sun kashe wani yaro karami suka kwashe kayan cikinsa suka saida. Wakilin Musani Shu'aibu Malumfashi ya rawaito cewa gwamnan jihar Zamfara da kansa ya yi musu tambayoyi game da laifin. Wannan babban abin mamaki, ta'ajabi da kuma ɗaura kai ya auku ne a birnin Gusau a lokacin da mahukunta wato jami'an tsaro suka kama wani wanda ake zargin matsafi ne mai cin naman mutane mai suna Aminu Baba mazaunin unguwar Lokos a nan birnin na Gusau. Ga kuma yadda tuhuma da aka yi masa. Me kai? Me sunanka? Aminu. Baba. A ina kake sana'a? Lokos. A cewar Aminu Baba yana sayan duk kayan ciki da aka kawo mai na mutum akan kuɗi naira dubu ɗari biyar. Me aka kawo maka? Na ce mutum. Nawa ka bayan lokacin da aka kawo ma? dubu ɗari. Wa ya kawo maka? Wani yaro ne bonga. Me sunan shi? Wallahi ban san sunan shi ba. Ya baka san sunan mutum ba kuma kana hudda da shi. wallahi ban san sunan gaskiya ka faɗa mana gaskiya kana ji eh? bayan hanji sai mai aka kawo ma sai makogaro makogaro menene kake yi da shi to kana yin shi akan me kake cin shi ka ba ma wani dai ka faɗa wanda ka ba shi ya baka ba kowa ba kana yin haka ne saboda amfanin kanka ka tabbatar da an kama hanji da makogaro haka ne a bayan an gama yi wa mai cin naman mutane aminu baba tambayoyi sai aka juya ga wasu matasa uku wanda shekarunsu dududu yake kasa da shekaru ashirin da biyu wanda kuma suka amsa laifin su na aikata a kisan kai ba ɗaya ba ba biyu ba a lokacin da shi gwamnan jihar dr bello matawallan maradin ya yi masa wannan tambayoyi kai tsaye domin yana ta jin labarin ne tamkar kaman almara ne bisa tunanin wannan al'amari ga kuma yadda tambayoyin nasu ya kasance aka wannan shi mutumin suno ya sa ka mutum nawa ka kashi alhaji abakar mm. mutum biyu mutum biyu kuma duk kana kai mai kuma yana biyan ka baka san sana'a shi ba san sana'a ke ba ne wagga abu ita ce ka sai da kuɗin da aka baka da ka kashe wannan yaro wannan ga kuɗin tunke yana ta ka sace ba ko sace ta kai tunke eh, eh, eh? ba ta sani ba ka sace nawa ka sai da tunki ina mahaifinka? ya rasu hmm. saboda wa na gwada bashi shayi ya kai shi kuma gwada shi a kawo kawo kai kuma fa ni kuma ba ni sana'a ko ni in ba wanga ban da sana'a sauke to kashe mutane yanzu kai yaro kai da an ka saka wanga abun ba kai nadama ba Hmm? yanzu ba ka jin tsoron abin da ka yi da ka ji abokinka da ka kai shi aka kashe shi yanzu ba ka ji tsoron komi ba to me yasa ka faɗi ba da ka ji tsoro ka ka faɗa mahaifiyarka za ka ga an faɗi mata abu rashin lahiya da kairin ya sawa mata wani abu tare kanka hmm. ya sa mata wani abu da dama da an faɗi mata sai ta kama rashin lahiya to duk da babun mura to shi ne ban faɗi mata kai me yasa baka ji tsoro ba ni gaskiya na tsoro don amal ka shirka yaro ni in na tsoro gaskiya na tsoro don amal ka yaro na mahalikin mi me ka Ya yaro yana mahalikin da yadda an ga harshe cin kwangu gashi yana har'a sani shaibu malumfashi murar amurka daga gusau a najeriya a gaida sani shu'aibu malumfashi yanzu kuma ga muhammad awal garba da rahoto na musamman shugaban kasar jamhuriyar Mr. biya ya umarci da a kara gina waɗansu jami'o'i a ƙasar ta jamhuriyar kamaru har guda uku bayan guda bakwai ɗin da ƙasar ta mallaka waɗanda za a kara gina wanda har da birnin garwa harin da ake cike dai kamaru za ta samu jami'o'i yanzu haka guda goma kenan cik a dukkanin jihohi goma na ƙasar. mallakar gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru na tambayi sise ba Manga a matsayinsa na shugaban matasa ɗalibai na arewacin ƙasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce. Eh wato a nawa ra'ayi daidai abin da zan faɗa akan wato makarantu da shugaban mai ƙasa ya bayar ya ƙara makarantu ukun nan Eh a gaskiya in ka duba ci gaba ne ba wai za mu zo mu ce ba ci gaba ba ne ci gaba ne amma matsaloli na da yawa ba yin makarantu ba don ka duba masu ba da, da karatu malaman makaranta masu karantarwa a ƙasan mu ƙasan Kamerun suna wahala dewa akwai malaman da suka fito yau shekara goma da ba ba su ma wannan ba wato gwamnati suna nan ne kawai hakan nan wannan ne matsalolin da shugaba mai ƙasa Paul Biya ya ci wato dama ya buga hannu akan tebur akan wannan matsaloli don da kyau a yi makarantu akwai makaranta makarantu dewa a kasan cameroon amma yadda ake tafiyar da makarantu yadda ake tafiyar da masu ba da ilimi ma 'ya'ya shine wannan ne akwai matsala da yawa ka duba eh, albashin su wata sa'i ba ba su albashin su ko an ba su ma yana da eh, wato yana nan guntu sosai bai da da yawa in ka duba kuma akwai abin da ake kira da suna aiki suna ba da eh, suna aiki a makaranta a su sukulu amma kuma gwamnati bata san su ba shi sa gani wata sa'i su masu karantarwan din ko shugaba mai kasa ya ba su karfi da, rubutun da yake yi ya ba su kace su je su karantar ba su karantarwa don sun san makarantun gwamnati ba ba su sa'a ba girmama masu ka gane ba wato shine wannan matsala wato ba yin makarantu ba amma muna da bukata a kasan kamarun gwamnati kuma da shugaba mai kasa fulga ya fito buga hannu a tebur yadda na gaya maka domin wanda suke karantarwa a dauke su a ba su albashi mai kyau a dauke su wato wato da hannu biyu a ɗauke su da mahimmanci don za ka gaya maka mai ba da karatu wato shine mai mutumin gobe. ka gane ba wato a daidai ra'ayi na makarantu na da kyau amma yana da kyau kuma a buga hannu a tebur akan matsalolin masu karantarwa. Alhaji wani rubutu ɗaya ne daga cikin manyan makarabin gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru shi ma ga harashin da ya mana. Eh to mama awal garba abinda zan gaya maka dai shugaban ƙasan Kamaru Paul ya kyauta wa 'yan ƙasa saboda da jiha bakwai ne suke da university da farko dai a yawun da ne kawai da university na gwamnati a yawun da kawai aka zo aka yi aka yi aka yi har zama eh, jiha bakwai da ya zama jiha bakwai karshen su jihohin da aka saka su min da ne ya zama jiha bakwai to da ya zama jiha bakwai yanzu ya yi tunanin dottijo da kuma wanda yake tunanin kasan shi wanda yake son kasan shi sai ya cika goma ya zama jiha goma tunda jihar kamar goma ne ya saka university ya zama goma yanzu babu yadda za ka yi ka taso ka ce kana garwa za ka zo ka yi university a da kai ne inda ka taso ka ce za ka zo ka yi wannan kai ka jawo kanka wani wahalan zuwa amma university na na garwa yana na duk wani jihar da ka sani jiha goma na kamaru ga baki daya to ka ga wannan babban abu ne yau kasa alhaji ali ya daga cikin manyan 'yan siyasa a kasar kamaru ya tofa albarkacin bakinsa kamar haka kan hoɓasan da shugaba biya yi na inganta bangaren ilimi mai zurfi a faɗin kasar a tsawon shekaru arba'in da ya yi a mulkinsa eh, a matsayin shi na shugaban ƙasa a takaice dai a takarda ya nuna cewa ya ba da izini a kafa jami'o'i jami'o'i wato guda bakwai kenan ko yawa da duwala da can eh, da baminda da buya da marwa da kuma gaundere yawa to kaga wato a faɗan shi jihohi bakwai suna da jami'o'i wato suna da university na gwamnati eh, wato kenan jihohi uku kenan a faɗan shi wato south east bolova da kuma garwa ba su da university wato ba su da jami'a na gwamnati To a faɗan shugaban ƙasa kan mm, je ya yi alkawari kenan za a kafa waɗannan eh, university guda uku. Eh to abu ne mai kyau amma tsawon shekara arba'in alkawari da university da ya ce je kafa guda bakwai ɗin na shauran jihohin ɗin guda bakwai. Wato abin da zan gaya maka Alhaji Garba. yanzu haka marwa ba su da ɗaki ko ɗaya na university eh gashi tsawon shekaru je kamar biyar ko shida kenan da aka ce an kafa university a marwa a duwala wanda da su aka fara yin wannan alkawari ne ka bi hanya ka dauki dokoti ka gangara ka isa kilomita a ake kira kilomita 17 ka je ka ga jami'an din wanda aka yi alkawari aka ce za a kafa to har yau ba a kare eh, ginin din ba kanka ga nan kakka ga an shi fayil da ake makarantar nan fa wannan babban makaranta ne ana kiranta ecole supérieure de sciences economic et commercial wannan a nan take ita tuntuni da ma yujuwa barta nan ita kan wani makaranta ne aka maimaye ta aka zama da ita a jami'a da yake shugaban kasa ya ce a eh, jami'a shi na shi ka haura ba min da kaje bambili ka je ka gaya ya take jami'a din to har yanzu babu daki ko ɗaya haka na koyan na karantar da yara to wanda dai jami'an boye da nake gani watakila shi kam an yi dan kokari domin shi ma da tun can da ko ni babban makaranta a nan kamar dai na duwala ne amma don gwajin da aka zaba za ka fara don har yanzu ba kafa ba to na farko kenan na biyu kuma wato ka auna malamin jami'a sama da sittin da ya fice shekarun da suka fice wato 2020 sun fito suna masu tambayan cewa a ɗauke su a matsayin 'yan aiki na jami'o'i domin sai aka samu wanda suka yi shekaru goma suna karanta wa wannan jami'a amma ba a ɗauke su aiki ba ba a biyan su ba ya komai ba har yanzu musamman da shi nake gaya maka kuma duk su duka za ka je doktor kaza doktor kaza doktor kaza doktor kaza suka fito suka zauna hanya suna suna kuka suna tambayan cewa a ɗauke su to kaga duk waɗannan abubuwan ka haɗa shi ga cewa wato tsawon shekara arba'in waɗannan jami'an man da ya fitar da su ya kafa a takarda ba a ƙare gina su ba ba a ƙare ma tsara su ba ba waɗansu ma ba gwajin jeji ne kawai ba yi komai ba malaman jami'an din ma ba abin da aka yi har yanzu ba wanda aka ɗauka aiki yanzu ka ce za ka ƙara waɗansu yana da kyau eh, mun mu yadda yana da kyau bayan shekara arba'in a sa a kasance duk ina jami'a kan a lokaci yana da kyau amma a gaskiya da an karasa waɗancan ɗin saboda ya kasance cewa lalle ko kamaru na da jami'a bakwai wanda yake da malaman makaranta da kuma almajirai suna nan a wadace a cikin waɗannan jami'a ɗin da ya fi daga ɗauki wani alkawarin cewa kuma za ka ƙara guda uku. yau shekaru ashirin da tara kenan da gwamnatin shugaba biya take ta kokari na ganin cewa ta faɗaɗa bangaren ilimi a ƙasar baki ɗaya mahama awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru. A gaida awal garba kafin mu je ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Mashi awon kwallon kafan a kasar jamhuriyar Kamaru ɗan kasashen nahiyar Afirka suna tofa da lokacin bakin su kan cewar wannan gasar kwallon kafar da za a yi a kasar ta Kamaru. da yanzu haka kasashe daban-daban suke ta kwararwa kasar za a fara bugawa ne a Benin Yaounde ranar tara ga watan Janairu shekarar 2022 nan ruwan da za su karbi masu taka daidan da akwai birnin Duwala Limbe ba kusan da kuma garwa ga abin da ya kwalla kafan suke faɗi a yayin da na tuntube su. Eh, alaikum. Balawal mu 'yan kamaru ne, haihuwan kamaru. in allah ya so ya yadda kamaru za ta ci wannan kofi za kuma damawa a cikin dan lasos a cikin sos sos in dan lasos tukunyan da gabu za mu kawo kamaru insha allah eh na ranar ladi nan na farko tukuna ka san wayan kamaru ne komin lalacen naka naka ne wayan kamaru muna fete allah ya sa mu soma lafiya kuma a ƙarshe zama to mu kamaru mu muka ci mu yi organizer mu kuma mu ci abin mu muna bukala kuma eto eh, da ya ɗaukar nan ubangiji Allah ya bashi ta domin yaro na yana da niyan gyara kasar na ta sha'anin sport muna roƙon masa Allah Allah ya bashi sa kuma Allah sa kamaru su ci a kan abin nan wasan Afirka da za a kamaru nan wato muna ganin abin zai yi kyau insha Allah kuma an Allah da mu 'yan kamaru ne muna supporting kamaru su kamaru su ci amma muna ji ana mai yawan maganar senegal senegal ita ne wata mu kamaru mu ke bin bayan kamaru da kake gani a bangaren ingilishi eh. wasan zai wuce da kyau eh Allah da saboda an yi na mazaunin kasa eh, wasan da aka yi wanda ya wuce komai ya wuce da kyau to saboda haka wannan ma muna zaton insha Allah komai zai wuce da kyau kofin nan da aka yi na afirka nan ubangiji allah ya taimake mu da a soma da kyau a wani lafiya kuma muna fata kuma da kofin ya zauna a kamaru a duk abin da muke roƙon allah kenan ubangiji allah ba babu sa'a assalamu alaikum ni ne shaibu saliu dan kano da mazaunin duwala game da wannan da kofin afirka da za a yi a gaskiya muna jinjina ma 'yan wasan ma'ai najeriya kuma muna fatan cewa yadda suka ɗauki kofin a dubi da goma sha uku a ƙasar afirka ta kudu so muke su maimaita wani abu su dauka su mai da shi gida damu najeriya gwani ne a daukan kofi a waje su kawo ta gida idan allah su dauka kuma coach din su na yanzu nan sananne ne kuma ya san wasan kwallo kuma sai kwallon kuma ya san club din da yake ba tun zai club din ba ya san su waye ya zabo za su wasa to da fatan dai za su mana rawan gani sosai kuma kofin ma da idan ana su da kofin nan ma shine fatan mu masu magana dai suna cewa mai uwa gindin murhu ba ya ci tuwansa ba ya ba Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Tuwa gaida Awal Garba yanzu kuma sai labarai a takaice. Tubaban a takaice, a yau Juma'a shugaban ƙasar Kazakhstan ya faɗa a wani jawabi da ya ta talabijin cewa ya umarci jami'an tsaron kasan da su harbe su kashe ba tare da gargaɗi ba a kokarin sa na kawo ƙarshen zanga-zangar injinin gwamnati shugaba kasim joma tukayev ya ce wannan rashin hankali ne ma ya tattauna da masu zanga-zangar wanda ya kwatanta da miyagu kuma masu kisa shugaban na kazakhstan ya ce rundunar kwantar da tarzoma ta kasar rasha tana cikin kasar bisa bukatarsa domin aikin tabbatar da tsaro na wucin gadi adadin kamuwa da covid-19 a fadin duniya ya haura miliyan 300 sai dai ya dauki sama da shekara guda kafin adadin ya kai miliyan 100 kana ya dauki watanni biyar kacal ya kai miliyan 300 yayin da duniya ke fama da nau'in cutar na omicron mai saurin yaɗo nauyin omicron ya gallaza wa likitoci da marasa lafiya a birnin london lamarin da ya tilasta wa gwamnati tura sojoji 200 ciki har da likitoci 40 zuwa asibitoci a birnin na london a ƙarshe firaministan cambodia hun sen yana ziyara a myanmar akan abin da ya kira tafiyan maido da zaman lafiya bayan juyin mulkin sojoji na ranar 1 ga watan fabrairu amma masu suka suna ganin wannan ziyarar za ta karfafa juyin mulkin ne kawai wani bidiyo da aka ɗauka kai tsaye ta shafin Hunsen ya nuna yadda jama'an Myanmar suka tarbe shi bayan ya isa babban birnin ƙasar Nefatau da safiyar yau Juma'a. To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana yanzu a madadin babiya ko makeri da ya taya ni gabatar da shirin da Daniel Brown da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Ni Muhammad Hafiz Baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.